manuniya. Ganin gara gare garan gabzar jam'iyyar APC a zaben gwamnan jihar Oshun ya sa tsohon gwamnan Jigawa gaya wa duniya cewa 'yan Najeriya ne suka fara biya karatun da suka koya gurin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Akalla ko ba komai mutan Najeriya yanzu sun koyi darsin Buhari. Sun ji abin da faɗa cikin magayi to sun ce Buhari mun ji saboda haka jikin ya gaya mana. Sai dai kuma duk da wannan gwamna Aminu Bello Masarin jihar Katsinawa ya ce wannan murna ta 'ya'yan jam'iyyar PDP akan zaben jihar Oshun ta yi wuri. Me ka kawo girgiza? Idan ka kalli maji majin ɗin da muka ci zaɓe a ekiti da majin ɗin da muka faɗi zaɓe a oshin ko jihohin biyu ka haɗa wa ci zaɓe. game da farmakin farautar gaggan 'ya'yan jam'iyyar apc da pdp ke a jihar naija kowa apc ce ta ce a gaya wa jam'iyyar pdp cewa ta yi gangancin gangara gangara cikin sauri. <laughs> an ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji su ba su isa su tanzara mu ba siyasa ce gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya kuwa cewa take turka turka da tuturniyar ganin an ture dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar APC wani abu ne na kasuwar bukatar da wasu ke kokarin ganin sun cimma wani buri dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu shi kuwa wani lauya cewa yake masu bukatar ganin sun saka addini da bangaranci wajen zaben shekarar 2023 kada su damu tun da jam'iyyu sun riga sun bar wa kowa zaɓi a sarari. Akwai wanda zai tsaya Kirista ne yana da mataimaki musulmi. Akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki Kirista. So kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko ƙabilanci yake ranka. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son ganin ya cika wa masu saurare buri. Shiri na saba'in da biyar cikin jerin shashiryen manuniyan da ke bibiyar shugabannin da kan yi wa talakawa alkawari. Rashin cika alkawarin kuma a cewar jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne a jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya sa 'yan Najeriya a jihar Oshun suka nuna wa jam'iyyar APC shi ya fi komai haɗari. To mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka akalla ko ba mai mutan Najeriya yanzu sun koyi darsin Buhari inda yake cewa shi maka ko to sun ce Buhari mun ji saboda haka jikin mu ya gaya mana da yake na biyu kullun faɗa cewa jam'iyyar PDP ta da asali sannan ta da manufa sannan suka kafa ta manyan jiya masu hangen nesa amma wani ne faru na zamani aka zo aka shiga ne na sharri aka zo aka bata PDP to ni kullum tambaya ta cewa me yake rikita ni a 2023 ko zaunan gaban Kelo ni a gona abu ne mai sauki dan Najeriya ne da hankali kuma ya san daɗi ya san ni'ima kuma ya san me tarihi so da haka tarihin Najeriya shafi biyu ne shafin farko PDP shafi na biyu apc hukunci na wurin su yanzu a lokacin hisabi na ai kenan za a iya cewa an fara wani hisabi daga osun <laughs> to kai ka faɗa yanzu aiko ka sai shine sun kana sun cewa shafi na farko pdp shafi na biyu apc so an zo matsayin hisabi saboda ka an fara hisabi daga osun wanda abin da na osun ya zama kamar wato fitila mai kunna mai hasken cewa ina ka dosa domin yan najeriya sun gabsu. cewa shakka mulkin pdp shine ala da kuma kishin yan ƙasa da kuma kishi akan makomarsu a rayuwarsu. Sai kuma duk da haka gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa na jam'iyyar APC ya ce dama tun kafin zaben jihar Oshun din su yan jam'iyyar APC suka yi wani nazari. Saboda haka ma masarin ya ce kayan da jam'iyyar APC ta sha a jihar Oshun din ba shi da wani tasiri. Batun maganar faduwa zaɓe na Oshun bai yi daɗi ba amma kuma bai da tashin hankali idan ka kula abubuwan da suka haddasa to in ka san su to ba zai tada maka hankali ba kuma wani abu ne wanda yake ba zai zama barazana a zaben 2023 ga jam'iyyar apc ba a oshin ko a wani bangare kuma history za ka lura da shi shi kanshi wannan gwamnan lokacin da ya ci wancan zaɓe sai da aka samu inconclusive so in ka lura ita wannan jiha dama haka take tafiya kunnen doki kuma ɗan takarar na jam'iyyar wacin shi aka zaɓa ba jam'iyyar ba saboda mu mun san shi mun san gidan da ya fito mun san iyayen shi mun san gwagwarmayar da suke a harkar siyasa kamar yi excellency kamar ba ku girgiza ba kenan me kawo girgiza idan ka kalli majin din da muka ci zaɓe a ekiti da majin din da muka faɗi zaɓe a oshin ko jihohin biyu ka haɗa wa ci Tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar APC jihar Naija aka ce wasu ƴaƴan jam'iyyar da suka sha ƙasa sun fara tattara kayansu don ƙarawa gaban da ake ganin jam'iyyar APC za ta iya yin bari. Sai dai kuma jam'iyyar APC jihar Naija ta riga ta kaddamar da kwamitin sulhunta ƴaƴan jam'iyyar da aka ji mai magana da yawun jam'iyyar a jihar Alhaji Musa D sarkin kajin da aka sani da labaran SK na cewa ai matakin kafa kwamitin sulhun da jam'iyyar APC ta yi yana da matukar tasiri. Mun kafa wannan kwamiti ne na dattijai da matasa a cikinsu waɗanda suke da sanayya na zamantakewa na jama'a da kuma su rika mukamai daban-daban don su kira waɗannan bayan Allah a sulhunta a tsakani. Suna ganin kun makara ma a naɗa kwamitin nan don tuntuni ya kamata a ce kun yi ba ku yi. Kafin mu naɗa wannan kwamiti akwai sulhu wanda shi wanda ya ci zaɓen yake ta yi a tsakaninsu sama da sati uku bayan an gama zaɓuɓɓuka. So ai ba mu bakara ba tunda ba ko mun yi yunkuri su me suka yi masu faɗan haka. Jam'iyyar adawa ta PDP tinima ta fara zawarcin wasu manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar ku wasu na ganin kila saboda wannan abu ne kuka yi kuka kafa wannan kwamiti <laughs> an ce idan kai yana da nama sai ka tafa naka ka ji su ba su isa su tanzara mu ba siyasa ce duk waɗanda suke bin nan yan jam'iyyar APC ne ba ku kuma sufurta sun ce sun koma jam'iyyar su ba su dai ya kamata su koma su sulwanta gidansu ganin yadda tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimaki dukkanin su musulmai cikin jam'iyyar APC ke ta faman ƙara haɗa wani bakin hadari ya sa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastur Ashir Sharif gaya wa 'yan na jiran cewa akwai batutuwan da ya kamata idan sun tafi dandalin dire zaɓe su yi ta nazari. Dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su mai da abin ya zama wani abu ko ko wasu a cikinsu suna kallon su suna ganin su za a ɗauka a matsayin mataimakan shugaban ƙasa ko ba dauke ɗauke su ba. To ganin cewa wannan al'amarin na wata jam'iyya ɗaya ce tilo me ya kai ku tsoma baki a ciki? To abu ya zama al'amari na kasa ana ta tattauna shi kuma ana so a gina shi a gina fitina ta kansa. So da haka mu dinnan mutan arewa mu ne wanda ya fi cancanta mi magana a kansa. So da mu ne yankin mu ya haɗa da musulmi da kiristoci da manyan ƙabilu da ƙananan ƙabilu mu ake so a amfani da wannan abin a kama na fitina a cikinmu so da aka dole mu kira ga musamman matasa da ba su san tarihin ba muhimmin abin da kake bukata su waye za su yi mana adalci idan har sun ci zaɓe sun kafa gwamnati kuma ka tsaya ka ga cewar kowane mutum da ya fito ke takara na a duk jami'in nan me yayi na gina ƙasa ko gina al'umma ko tsayuwa da kishin ƙasa shi za ku auna ku ku zaɓa a shugaban ƙasa idan kai ba ka ra'ayin haka kai ne kai jami'in da ga dama shi kuwa fitaccen lauyan nan da kan yi fashin baki akan al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abubakar gayawa 'yan Najeriya yake cewa ai idan burin mutum bangaranci ko maganar addini to ai riga an baiwa duk wani ɗan ƙasa zaɓi saboda an bar komai a salari suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani Kingibe. To kuma lokacin 'yan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko ɓangaranci wajen yin zaɓe. To daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja. Saboda mulki yanzu a Najeriya ya nuna cewar mafi yawan shugabannin Najeriya suna mulki ne don kansu ko don ‘yan uwansu ko don makusanta. Don haka mutanen da suke nuna cewar bai kamata a yi irin wannan ba, tsoro suke ji, kuma tsoron nasu ba wai don ƙasa ba ne, tsoro ne don su kansu. kuma 'yan Najeriya da yawa sun fi ganin abin a manyan jam'iyyu. Saboda mutumin da baya APC misali, kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba, akan cewar me zai sa APC ta sa musulmi da musulmi. Tunda a tsarin tafiyar wannan zaɓe da za a yi a 2023, akwai wanda zai tsaya Kirista ne yana da mataimaki musulmi, akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki Kirista. So kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko ƙabilanci yake ranka. duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan makon sai dai kafin mu yi sallama kama na mako sai mun gaya wa dukkanin masu muzuran matse madafin iko cewa kwanakin su fa na ƙara gangarewa saboda haka dai su tabbatar da sun rage buri. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki ɗari uku da goma sha ɗaya ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko su yo sallama daga kan kujerin da suke ganin sun dafe domin babu wata maganar ƙari. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman musamman ma dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai Nasiru Mustapha tsarin jihar Niger da da muryoyin da suka tattaro ne wannan shiri yayi kauri. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.